subscribe ƙararrawar sanarwa don samun sabbin da zarar ɗaura. Da sunan Allah mai rama mai jin ƙai, littafin shuhada kashe na hudu har aka iso wata karamar unguwa mai suna zango a wata 'yar karamar kofar gida amma irin gida mai tsayi din nan ne kofar gidan sai ka ce ana cin kasuwa fitowa suka yi ajiya kili ta ja hannun shuhada suka yi cikin gida saboda wani kallon da ake bin shuhada da shi sai lokacin gidan sai kallon gidan take yi wani ɗaki hajiya kile ta buɗewa wa shuhada ta mata gashi nan ki shiga ɗakin ke kaɗai ce akwai toilet sannan idan kin shiga ki kulle kofar sai da safe ko kina bukatar wani abu girgiza kai shuhada ta yi sannan ta duka har kasa tace ce na goje hajiya murmushi hajiya ta yi sannan ta ba komai ya sunanki sunana shuhada wow nice name shuhada to ki kula yanzu gobe za mu yi magana shuhada tace to ta shige ɗakin ta sa mata kallon ɗakin take ga katifa a kasa sai ledar tsakar ɗaki zama ta yi ta rike kanta hannu biyu ta hau matsanancin kuka saboda hindu da ta faɗo mata kuka ta yi sosai tana kiran sunan hindu da ta ga kukan ba mafita ba ne ya sa ta tashi ta shiga toilet ta ɗauro alwala ta da sallah ta jima tana addu'a kafin ta koma karatun alkur'ani da kai daga nan bacci mai nauyi ya ɗauke ta washe gari har ta dan makara sallar asubahi bayan ta idar ta sake kwanciya bacci ya kwashe ta cikin banci cikin cikin bacci ta ji kamar hayaniyar fada kamar ana dambe da sauri ta farka ta bude dakin ta fito ganin wasu 'yan mata su biyu sai dambe suke ana musu kida da waka ana cewa ku casu mata ku casu ku casu ba mai raba ku ku casu ku fidda raini rike baki shuhada ta yi ganin yadda suke damben tsakaninsu da Allah ji ta yi an dafa ta tana juyowa ta ga hajiya kile jan hannunta ta yi suka koma ɗaki ta mika mata leda ta ce gashi abinci ne ki ci nan ba riki ne duk abin da ki gani babu ruwanki balle ki tsaya kallo dan yanzu sai fadan ya koma kanki kin ji ko shuhada ta ce to hajiya insha Allah hajiya kile ta yi murmushi ta ce yau ki huta amma gobe za mu fara zuwa kasuwa kar ki sake ki fita a ɗakin nan kin ji ko shuhada ta ce to hajiya na gode hajiya kile ta tashi ta fice shuhada ta maida wa gofarki Allah sarki a canko ko kauyen tanko bayan hindu sun rabu da shuhada ji ta yi gabanta na faduwa gashi ta kasa samun nutsuwa ko abinci ta kasa ci innarta ta ce wani hindu yau lafiya ko kike hindu ta toro baki ta ce inna bari na je gidan shuhada inna ta ce oh ni ramatu ba ɗazun nan kuka rabu ba inda ta tashi ta ɗauki hijab dinta ta fice tana cewa bari dai na je na dubo ta inna tana tana yi tana dariya tace wannan kawance dai Allah ya ƙara ta ni dai zan ce irin wannan shakuwa haka sai ya duka kuwa zuciyar ta kal da ta dawo gida bata samu shuhada ba yakin da shuhada ta yi ta sa a gaba suna ci ita da talatu ya duka ta sa dariya tace ashe dai zaki min bautan karshe kafin ki tafi shegiya?' talatu ta kai loma tace amma fa yarinyar ta iya girki to mun yayi daɗi duka ta ce ai tsinanniya ba baya ba wajen girki Talata ta ce ai na so a ce haukata ta boka yayi wallahi duka ta kuma cewa ai yarinyar ba ta sake da sallah shi sa boka ya kasa haukata ta amma yanzu kam ta je ta yi ta yawon duniyar ta suka saka dariya har da tafawa sallaman hindu ne ya katse musu hiran duka tana ganin hindu hantan ta ya kada Talatu ta harare ta, Hindu ta duka ta gaida su. Talatu sai washe baki take da jajayen hakoranta. ta ce ai sahura tana ban labarin labarinki ke ta ce ko hindu da mamaki take kallon talatu kafin ta ce a'a duk faɗin kauyen tanko banda kawa sama da shuhada yanzu ma ita na zo nema ya duku ta kara tsorewa talatu ta yi karab ta ce ya dukanta ta aike ta a takaice hindu ta ce ina sai na bi ta mu dawo tare talatu ta ce ƙauyen yar mai dilli zare ido hindu ta yi ta ce da kafa talatu ta ce eh ran hindu ya ɓace. ta miƙe a fusace ta bar gidan tana mita rashin imani na yadugo akan me za ta tura shuhada har kauyen yar mai dille da kafa kamar za ta yi kuka haka take ji ta ja ta tsaya tana tunanin ko dai ta bi shuhadan ne tunani ta shiga yi yanzu idan ta bi shuhada ina ma za ta ganta ga kauyen yar mai dille da nisa yanzu kafin ta samu motar a kori kura ma ai aiki ne hanyar gida ta dauka tana mita idan Allah ya kai mu gobe shuhada ta zo makaranta zan ce mata wallahi kar ta sake zuwa waje mai nisa idan ya duka ta aike ta tana mita har ta isa gida sallama ta yi ranta a bace inna ta amsa ta ce hindu lafiya kuwa ya na garanki a bace waye ta baki kuka ta sa sannan ta ce inna saboda tsabar rashin imani irin na yaduko ta tura shahada kauyen irin mai dille da kafa ta kuma sa kuka inna ta ce ke dai wallahi hindu akwai rigima to dan ya duko ta aiki shuhada kauyen yar mai dille sai ki hau kuka to ma ina ruwan ki? dago idanunta hindu ta yi wanda suka rikide suka koma ja lokaci ɗaya ta ce haba inna fi sabilillahi sai kuma ta aike ta a kafa kauyen yar mai dille fa inna ta ce hindu in dai laura ce za ta yi abin da ya faka fatan Allah ya shirye ta kawai ya sa ta gane Hindu ta ce ni wallahi wannan inna talatin haushi take bani wai yanzu fa da na je neman shahada har da ce min wai shuhada ta ce mata wai sahura ta ce mata ne kawar ta ce ai wallahi ko na rasa kawa a kauyen nan ba zan yi kawance da sahura da nuratu ba inna ta ce to hindu ya isa haka yanzu dai tashi ki ɗebo ruwa ki kawo na ɗaura sanwa dan babanki ya ce za a aika da abinci fada tashi hindu ta yi ta ce to ta ɗauki tulu ta fita da kallo inna ta biyarta da shi a fili ta ce alhamdulillah shuhada Allah ya miki albarka domin saboda ke Hindu ta nutsu ta zama mutum kawancin ku alkhairi ne gashi Hindu tana jin magana kuma ta koya hakuri tana zuwa makaranta sannan idan aka aike ta sannan idan aka aike ta ta je sabanin da Allah ya dada shirya mana yaran mu amin Hindu bata jima ba ta dawo dauke da ruwan ta ajiye wa inna sannan ta hau taya ta aiki amma duk wata sako-sako take jin kanta sam ta kasa gane me ke damunta inna ta yi magana har ta gaji ta kyale ta da washe gari da wuri ta je makaranta don har ta riga kowa zuwa sai jiran zuwan shuhada take yi amma shiru tsaki ta hau jerawa gami da cewa ina yau shuhada ta tsaya har aka fita break aka koma class babu shuhada babu labarinta hankalin hindu tashi yayi matuka karatun take yi amma hankalinta baya jikinta sam ta kasa gane karatun Allah Allah take yi a tashi ana tashi kuwa ta ana tashi kuwa ta tashi da sauri ta bar makarantar ta yi hanyar gidansu shuhada kawai ta je da samu ya a gida ba ta yi sallama har ta juya da niyyar tafiya gida sai nuratu kamar an wurgo ta, inda ta ce yawa nuratu ina shuhada taɓa baki nuratu sai ta ce oho ni ma tun jiya nake tambayar iya amma ta ce min bata sani ba dan da na takura ta shine ta ce min wai ta kore ta gabaki ɗaya daga kauyen tanko ihu ne ihu hindu ta sa ta ce ban gane me kike nufi da ta kore ta daga kauyen nan ba nura ta ce ni ma ban sani ba da gudu hindu ta fita tana kuka ba ta tsaya a ko'ina ba sai fada tun daga nesa mai gari ya ji iwon yarsa tana isowa aka ruɗe aka hau tambayar ta me ya faru ko wani ya mutu ne cikin kuka da ta yi zayyano wa babanta abinda nuratu ta faɗa mata yanzu sannan ta ce jiya da na je gidan ina talata ta ce wai sun aike ta kauyen yar mai dille sosai hankalin mai gari ya tashi nan yasa a je a kirawo masa yaduko da fadawa suka zo gidan dawar ta kenan aka yar yaduko har gaban mai gari kamanta dai sai faduwa yake kafin lokacin fada ta sake cika da mutane a ciki kuwa har da goggo mairo da anti haula hindu ta je ta faɗa masa abin da ke faruwa mai gari ke tambayar yaduko akan cewa ina ta tura shuhada tun jiya shuhada ba ta kauyen nan cike da rawan baki ta ce ita ba ta tura ta ko ina ba kawai shuhada ta tafi yawon iskancin ta ne gwaggwamero tana jin haka tara da misandarta duk da ba ta gani gadangadan ta hau neman yaduko domin ta raɗa mata domin ta raɗa mata amma aka riƙe gwaggwamero an ta haula da hindu suka su kawai suka yi an ta haula da hindu kuka kawai suke yi mai gari ya ce yarki rikice ta ce kin kori shuhada daga ƙauyen nan don haka na baki nan da kwana uku shuhada ta dawo gida idan ba haka ba ke ma za ki fuskanci hukunci mai tsanani mai gari ya ce a watse da haka aka watse tashin ya duko gidan talata ta wuce kai tsaye cikin tashin hankali ta shiga gidan ko sallama babu talata ta ce lafiya kuwa laure na ganki haka lauda ta ce ina kuwa lafiya don ta bata labarin abin da ya faru jalatu ta sa dariya ta ce shine kika bi kika tada hankalinki ai wannan ba abin tada hankali bane ba kawai tashi yanzu nan za mu yi koma wajen bokan nan duk a rufa musu baki babu wanda zai kara magana akan shuhada dariyan farin ciki ya duk wata sannan suka tafa da talatu ta ce allah ya bar zumuncin mugunta da munafurci talatu ta ce amin wajen boka suka je nan ya ce musu wannan ba wata matsala ba ce istashis tafi kawai haka kuwa aka yi babu wanda ya ƙara magana a kan shuhada a cikin ƙauyen Tanko. Yau sati ɗaya kenan kowa hidimar sa yake hatta Sale da mai gari ya sa aka kulle an sako sa. Iskanci ko sai abin da yayi gaba. Amma waɗanda suka damu da shuhada tana cikin ransu guggumai an ta haula Hindu. Kwata-kwata yanzu Hindu ta daina magana ko makaranta ma ta daina zuwa. fata yin komai. Yau ta kama ranar Monday tana kwance akan katifarta. Tunanin shuhada kawai take yi bata san haka suka shaku da shuhada ba. Sai yanzu da ba sa tare. tana so ta yi wa babanta magana a kan shuhada amma da ta yi niyyar haka sai ta ji bakinta ya mata nauyi tunani take ranar suna ranar suna hira a class shuhada take ce mata dan Allah Hindu ki min wata alkawari daya ko bayan bana nan kar ki daina zuwa makaranta Hindu tace to ma ina zaki je shuhada tai marmashi tace wannan rayuwar tamu ba ta da tabbas mutuwa kuwa ba ta kwankwasa kofa balle ta yi sallama Hindu tace dan Allah ni kam ki daina zancen mutuwa na sha faɗa miki bayan yanzu zaki mutu ba kuka sosai hindu ta hauye. ba ta tuno maganar zuci da ta tuno maganar zuci ta fara dama shuhada kin san zaki tafi ki banni shi yasa ranar kika faɗa min wannan maganar insha Allah zan ci gaba da zuwa makaranta kuma zan mai da hankali Allah ya sa duk inda kike kina cikin koshin lafiya tashi ta yi da sauri ta fito waje ta ɗauki bokati ta ɗebi ruwa ta shiga makewayi ta yi wanka shaf shaf ta zo ta shirya ta fito ta samu inna tana tankaɗan gari ta duka har kasa ta ce ina zan je makaranta sosai ina ta ji daɗi ta rinka sa mata albarka ta amsa da amin amin sannan ta fito a gidan inna ta bayan ta da kallo ta ce Allah ya sa kin dawo daidai kenan Allah sarki da kuwa a wannan satin dayan da ta yi a wajen hajiya kila babu wani dan iskan da hajiya kila ta bashi fuskar da zai tunkari shuhada domin a cewarta sai ta samu babban mutum tukunna da babu kalar iskancin da ba ta gani a gidan Hajiya Kile. Tun abin yana bata mamaki kuwa har ya zo ya fara zame mata jiki. Ko a kasuwa wajen sai da abinci Hajiya Kile ta sake samun kwastoma ba kaɗan ba. Wasu ma saboda shuhada suke zuwa shagon amma ita kam ko kallo ba su ko kallon su ba ta yi. Sun sha yin rigima da Hajiya Kile akan ta daina dukunkune jikinta a cikin hijabi amma shuhada ta ki. Hajiya Kile ta siya wa shuhada kaya damammu riga da wando amma shuwada ta ce ta yi hakuri ita kan ba za ta iya sa irin waɗannan kayan ba domin haramun ne babu yanda hajiya kile ta iya aka ta rabu da shuhada rayuwa tana tafiya duniya tana gudu yau har shuhada ta ɗebi wata uku rus a wajen hajiya kile kuma sosai take aikinta tsakani da Allah babu ha'inci hakan ne yasa hajiya kile ta yarda da shuhada 100% yayin da samsam 'yan matan gidan ba sa son ta saboda ga kyau ga kuruciya duk ta haɗa uwa uba kuma ga ilimi magana ta yi wa hajiya kile akan cewa tana so ta koma makaranta hajiya kile ta ce ba damuwa za ta nema mata mai sauki yau ta kama ranar saturday duk yan iskan gidan suna zaune ana hira masu caca suna yi masu son shiga masu shan sigari suna yi da masu shan kwaya da wiwi duk babu wanda babu shuhada tana zaune a gefen hajiya kile sallama suka ji hajiya kile ta tashi da sauri tana wangala baki Dago ido shahada ta yi domin ta ga wanda yake sallama domin jin muryar kamar injin markaɗe. Tana kallon sa ta ji gabanta ya faɗi. Sakamakon tozali da ta yi da bakin fuskarsa ga uwar tambi sai ka ce tanki. Yawun tsoro ta haɗe shi kuwa yana ganin shuhada hankalinsa ya tashi. Murmushi ya hauyi yana lashe baki. Hajiya kile ta ce a'a kaga alhajin Allah kai ne yau a garin namu kuma a gidana. Alhaji Tukur ya yi dariya ya ce hajiya mai abincin daɗi mu je mota gaskiya yau akwai magana fita suka yi shuhada ta girgiza kai ta tashi ta shige ɗakinta ta ce Allah ya shirye mu amma lalacewar mutanen duniyan nan yayi yawa gaskiya suna shiga mota Alhaji Tukur ya kalli Hajiya Kile ya ce Hajiya wannan tabarakan lamfa Hajiya Kile ta yi dariya ta 'yan duniya ta ce wace kenan murmushi ya ce fulawar da take zaune kusa da ke gaskiya ina so na yi ban ruwa Hajiya Kile ta ce aiko yarinyar sabuwa ce dal a leda kuma ga ta da kananan shekaru dan kwatkwar ba za ta fi shekara sha hudu ba alhaji tukur ya kara lashe baki sannan ya ce ai irin su daɗi gare su hajiya kile ta ce a fa alhaji tukur kai kam jarababbe ne kar na baka ita ka kashe ta wallahi tukure wallahi alhaji tukur ya ce ki kwantar da hankalinki zan bi da ita a hankali yanzu dai ga wannan ki fara maneji da shi dubu ɗari biyu mun taɓi domin jiya na dawo daga London ba kuɗi a hannuna zan miki transfer ta account ɗinki yau nake so ki turo min ita Hajiya Kile ta ce to ba damuwa ka kwantar da hankalinka ni da kaina zan kawo ta Sallama ta yi masa ta fita a motar kai tsaye cikin gida ta koma fuskar ta ɗauke da murmushi Shuhada tana kwance akan katifar ta tana hawaye sakamakon tunanin gugumairo an ta haula da aminiyar ta Hindu Je ta an turo kofa da sauri ta tashi zaune tana kallon Hajiya Kile sai fara'a take yi bakinta ya kirfuwa zama ta yi kusa da shuhada ta ce ki shirya da an yi salar magariba za mu fita za ki raka ni wani waje ba tare da tunanin komai ba shuhada ta ce to bayan ta yi salar magariba ta shirya suka fita da hajiya kile suna tafiya a hanya sai kalle kalle take yi kuma bata tambayi ina za su je ba kawai dai binta take yi a wata katafariyar hotel mai suna Rita Hotel Kaduna gaban shuhada ne ya shiga bugawa da sauri-sauri tana ƙara maimaita sunan hotel a ranta har cikin room ɗin suka shiga ajiya kile ta ce ta ci gaba sai shuhada da ke ita ce a gaba sai shuhada da binta a baya kamar jela tana shiga ita ma ta yi tozali da abin da bata taba ba da ta yi ba abin da bata taba gani ba alhaji tukurkwance rashe rashe akan gado daga shi sai boxers da vest da sauri shuhada ta rantsa idanunta gam ta tsaya a bakin kofar ta ki shigowa hajiya kili ta ja hannunta ta zaunar da ita akan kujeran da ke ɗakin ta juya ta kalli Alhaji Tukur ta ce ga ta nan na kawo ta amma dan Allah ka bi ta a hankali kar ka mata da karfi mummunan murmushin mugunta yake yi sannan ya ce baki da matsala kile hajiya kile ta juya tana kallon shuhada wanda ta yi sumar zaune ta ce shuhada ki hakuri kin je ki ba za haɗin kai karki masa gardama ta juya za ta fita tana cewa sai kin dawo da gudu shuhada ta riko ta tana kuka mai ban tausayi ta ce don allah hajiya karki min haka aiki kawai na ce zan rinka yi miki amma ba mu yi da ke zaki sai da ni ba don Allah hajiya kar ki tafi ki banni da wannan mutumin mai kama da samudawa ta karasa sakin kuka mai shiga rai tashi Alhaji Tukur yayi sannan ya fisgo shahada da karfin tsiya ya hada ta da kirjinsa ya kalli hajiya kile ya ce mata kina iya tafiya da sauri hajiya kile ta fita sannan ya sa wa kofar ki ya fisgi shahada wacce take kuka kamar ranta zai fita ya wallar da ita akan gado sannan ya danne ta ya karfinsa tun tana iya ihu har ya zo muryar ta bata fita domin Alhaji Tukur duk ya sake mata nauyinsa a kai tana kiciniyar tore sa domin ta tashi amma shi kuma yana kokarin raba ta da kayan jikinta har ya samu damar rage ija har ya samu damar yage ijabin da ke jikinta yayi wulli da shi nan ya shiga musata izuwa yanzu kam shuhada ko kukan ba ta iyawa ga takaici hannunsa ya zage rigarta ta kurma ihu Ture sai ture sa take tana kai masa duka tana ihu amma ina Alhaji Tukur duk ya gama fita daga hayyacinsa saboda tun da yake bai taba ganin siffa mai kyawun shuhada ba kafin ta ankara ya fara lalaban bakinta yana so ya hada da nasa wani karfi ne ya zo mata lokaci daya ta zage ta gantsara masa cizo ya saki ihu kafin yayi wani motsin kirki ta buge sa ta tashi da gudu cikin zafin nama ya sake fusgota idan da ne ya sauka akan tebul tebul ɗin tangaran bata tsaya wani tunani ba ta sa hannu ta ɗauka ta wa alhaji tukur a kai ihu ya sa sannan ya sake ta ba shiri ya zube kasa yana birgima da gudu shuhada ta buɗe kofar ta fice tana kuka mai cin gudun kawai take yi amma sun hankalinta baya jikinta ga titi ne mutane sai kallon da suke yi ta zama kamar wata mahaukaciya ganin kallon da ake mata yayi yawa a gefen titin da take nesa ta juyawa da niyyar za ta tsallake ta koma ɗayan gefen mota ce kiran ranji roba yi sama da ita wanda ya buge ta ya sa hannu a kai yana salati wasu 'yan matan yara ne a bayan motar su biyu ɗayar ta ce inna lillahi garba kayi kisan kai mun shiga uku da sauri garba ya fito su ma 'yan matan suka fito ɗayar ganin ka ganin kayar ganin kayan jikin shuhada a yage ga maza duk an cika wajen yasa ta cire gyalanta da sauri ta lullube ta da shi sannan suka taimaka wa garba ya ɗauke ta yasa ta a mota sai asibiti suna shiga aka wuce da ita emergency hankalin yan matan ya tashi matuka ɗayar ta ce wallahi ra'isa ke ce kika jawo mana muna zaman zaman mu a gida kika ce mu fito shan ice cream yanzu gashi bamu sha ice cream din ba garba ya buge mutum yanzu idan an ko abi ya ji wallahi kashin mu ya bushe saukin mu daya yaya baya gari da sunan mu sore wace aka kira da ra'isa tace dan Allah ra'ina kar ki dame ni me yasa da nace miki muje baki ce a'a ba sannan yanzu zaki wani dame ni da mita Kinga ki shafa min lafiya malama kawai mai fatan Allah ya sa ta mutu ba idan ba haka ba kuwa zaman prisona ya kama kike da garba Ra'ina ta ce wallahi karya kike yarinya kice zaman prison ya kama ni wai ma ba ni ce gaba da ke ba amma kike min rashin kunya murguda baki Ra'isa ta yi kafin ta ce shekara nawa kika bani bayan rana ɗaya muka zo duniya Ra'ina ta ce ai dai na ga na baki awa biyu kuma awa biyu ba wasa ba ke bari ki ji ko sekon biyu na baki na dai girme ki balle har awa biyu nurses ne suka dakatar da su ta hanyar cewa don Allah su rufa wa mutane baki saboda akwai marasa lafiya da yawa kuma ba sa son hayaniya shi dai garba yana gefe yana rabka uban tagumi ya yi wa kansa jimami kira ne ya shigo wayarsa da sauri ya duba ya ga hajiya gabansa ne ya faɗi da kyar yayi shahada ya ɗauka ya ce na'am hajiya ammi ta ce garba kana ina idan baka wuce gida ba bari na aiko ra'isa ta kawo maka sako ka kai wa hajiya binta shiru yayi yana nazari ya faɗa mata gaskiya ne ko kuwa jin shirin ya sa ammi cewa garba baka ji me nace bane ba cikin rawar murya yace hajiya muna asibiti ne Ami cikin tashin hankali tace jikin matar taka kace ya tashi Yace a a'a hajiya Ne da su ra'isa ne ammi ta mike tsaye gami da dafa kirji tace ra'isa dai bata jima da barin ɗaki na ba to me ya same ta da har za ku je asibiti ban sani ba ina raɗi nan Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mu hada da ku a kashi na gaba domin jin ci gaban labarin kuma huta lafiya. Da sunan Allah mai rama mai jin ƙai, littafin shuhada kashe na hudu har aka iso wata karamar unguwa mai suna zango a wata 'yar karamar kofar gida amma irin gida mai tsayi din nan ne kofar gidan sai ka ce ana cin kasuwa fitowa suka yi ajiya kili ta ja hannun shuhada suka yi cikin gida saboda wani kallon da ake